من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب wanda ya ji tsoron Allah a ɓoye a inda babu mai ganinsa sai Allah kuma ya haɗu da Allah yana mai lafiyayyar zuciya mai fuskantar Allah kuma mai yawan komawa gare shi